الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءهم وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر لننظر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله لا يجب أن نسلم إن شاء الله kamar yadda muka saba kowane yammaci muka haɗu wannan masallaci na sahabbai kamar cikin wannan gari na birnin kabi hedikwatar jihar cikin najeriya domin mu bita alkur'ani mai girma a tsakanin yau ma wannan yammacin na goma sha biyu ko? Sha uku. goma sha uku ga watan ramadana sha uku ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha uku na watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar sha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau kan na biyar biya mu yau karatu a cikin suratu yunusa inda Allah ya mana bayanin ya halakar da wasu karnuka daban-daban gabanin kudin shawar da ke fara da annabi lokacin da suka yi zaluncin karya kan manzo ko manzanni Allah ya ce manzannin kuma sun zo su da hujjoji bayyanu da suka isa su zama dalili a gane manzanni amma Allah ya ce ba ma kalu da kasance suna imani ba Allah ya ce wadda muka halakar da su kazalika najzil qawmal mujrimin haka za mu halaka da duk mutanen da suke injira min karyata shari'ar Allah da karyata annabawan Allah da ba shari'ar bai ba ta tsaya ga wannan takare halaka tana nan kamfunan ta da aka taskance ta suna nan mabuwayin da yana nan da ijirami ya yawa cikin kasa duka ana samun wannan halakarwa ko ba a samu ta darka cewa gaba ɗaya ba za a samu halhalun da za su gwada ma al'umma har yi ba za su yi ba kuma sai sun koma ma Allah ta shi ne Allah yake cewa sun maja annakum kala'ika fil ardi ka sanya ku mamaya a cikin kasa ana magana da mutane maka wannan lokaci amma gaskiya yau da duniya ce ake magana ba shi ta wuce magana ba lokacin saboda su aka aiko annabi cikin suna fafutukar karya tashi Allah na fafutukar da gwargwar nan gaskiyar da mamansu Allah ya ce sannan muka sanya kuma ku ya bayan linan zura kai ka ta alwarin don mu ga aikin kuna aikin tsere mu halaka ko kuna aikin na halakar da Allah na nan na kallon mu wannan qur'ani shine aka saukar mu annabi kuma shine quraisha su da kayyata aka jarrabe su da yaƙin badar aka kashe manya su mafi yawa aka yi uhudu aka kashe wasu aka yi zazzabin hazari aka yi lafiya ta daban-daban ana cin nasara karshe aka buɗe makka da musulunci shekara ta takwas to ƙur'ani nan da ke magana da wannan ke yau muna yake magana da shi saboda su maka yau sun yi imanin suna ɗabbaka shari'a suna gudanar da dokokin allah kenan yau mu a aka tsoratarwa tarwa da musan ƙur'ani kuma mu ko da shi ko da shari'a allah wahala yake kawo don haka kowa mu gidanka da iyalin ka yi iyakar kokari ma'aikatar ka kai da ma'aikatan da aka kashi da ka yi iyakar kokari ka bayyana musu hanyar gaskiya da tsaron ka'idojin da aka ba su saboda a samu maslaha a cikin rayuwa Allah ya taimake shi ne Allah ya ce nabi a waɗannan mutane wa idza tutla alaihim ayat wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghayri hadha قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي نعم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وبنجي ماذا وكتن تركي باب لا باي باي زامن لي تاري ما لوكتن القرآن يسوك دوالا إنسان يسوك أكام سوك وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات إذا أعطي كرم تامس آيوين من إن جاء الله بيانا اللون أخا كرم تعالى القرآن يكين وإذا أيوة، قرأت على المشركين آيات القرآن المبين إذا أعطي كرم تعالى كم شيطان مكة آيوين قرآن مبيني مبينة دهالة دهالة مبينة دهالة دهالة مبينة دهالة دهالة دهالة حال كونها واضحة الحالي ayoyin na Alƙur'ani bayyanannu ne lalaba tafiya wa iskari ba wani rikici ciki ba wani mishila cikin alƙur'ani gaskiya ce daga Allah wanda aka faɗa da hikima da balaga da fasaha Allah ya ce ana faɗin wannan ƙalar da layar la yarjun liqa'a waɗanda ba su kauna haɗuwa da masu ƙarya ta kiyama ke ai ƙalar da bin la yarjun wal hisa waɗanda ba su imani da akwai tayarwa ba su yi imani da akwai hisabi gabansu ba wala yarjuna al-ajr wa thawab kuma ba su kauna wata lada daga Allah ba su kaunar ba su kaunar ba su kaunar ba su yarda da akwai sakamako azan suka kowa ya mutu shi kenan an gama da shi ba wa kayar Allah ya ce to sai su ce ikti bi qur'anin gairi hal ka zo mana da wani alqur'ani wani wannan ayyati ya muhammad bi kitabin akhar gairi hadha alqur'an in dai kana son mu gane ka zo muna da wani alqur'ani wanda ba wannan ba laysa fihi ma da karahu min aidi ahli ka zo da qur'anin da a samu cikin sa babu abin da muke kyama na zagin ruwa kan cewa ba su da rana ba su da tasiri ba abokan ka zo da qur'anin da ba zai taba kuma kan mu ba wa tasfihi ahlaki ka zo da wani littafi wanda bai wankar da hankulan bai mu ba tasfihi amma qur'anin gana ta yana ce mana fatattu wallahi duk yana ce mana wawaye fatattu kuramin bai baye babu rinda za mu yi ka zo da wani wanda bai wautar da aw baddilu ko kuma ka hurhura shi ya an taj'ala makana ayati azabin ayatan rahama ko ka musanya azabar da Allah yake an bato za mu yi muku azaba kaza ka ɗebe ayoyin nan na azaba ka sa ayoyin rahama wuri duk inda aka karanta a ce Allah zai yi rahama da zai kai ya ba ya bari mu da barazana da azab wa makanu sabbi alihatina madara ka sanya gurin da aka tuka gumakan mu ka sa ya gurin ce inna ha alihatun haqiqiyya tastahiqu al-ibadatu min an na. Kaɗai da cewa ba abota musu saboda ba su da hankali ba su ji ba su bai ka ce a waɗannan gumaka nan gaskiya ne kuma sun cuci ibada daga bayi don haka wa makanil haram inda aka ambaci kuma abubuwa kaza sun haramta abubuwa kaza na al'adu sun haramta ka sanya halal nan kamar da wuri nan dukkan ci abubuwan da an a ƙura'ani sai ce an haramta shi gare mu kamar ce cewa duk an halarta shi gare mu to da biyar a ranar zuwa littafi da wuri sai ma ka zo da shi cikin kai kina an kasiri ba a so ya bari a zauna da shi wanda ake magana ƙur'ani ya manta da shi duk da an ka duk abin da alƙur'ani mai kafari wanda ka ɓanna su rai a bar shi kenan ƙur'anin suka suka da shi ne aka ce wa inna ma ƙaluhu ala sabilin istihza'i sun faɗi wannan magana bisa ga hukka irgili قال ابن عباس عبد الله fil عباس na bin ƙur'ani min من اهل مكه wadda aya ta sauka game da masu izgili da alƙur'ani cikin mutanen makka kalu ya muhammad suka ce ya muhammad itina bi qur'anin gairi haza fihi ma nas'aluka cikin shi a samu duk abin da muka ce ma kai mana musawa an rubuta shi cikin sai a yi mu ka a ce kayan al'adun mu haramun ne ka a ce mun ba ba daidai suke ba ka a gwada wawaye muke ba ka a ce mana bisa ka ba ta mu Allah ya ce ba kulma ya kunu ka gaya musu cewa ba ya kamata gare ni ai kullahu ya muhammadu bayan bagili wala ya ce ba ya kamata gare ni kuma bai inganta an ugayyira au ubaddila shay'an min kibalina bayewa gare ni in daga wata aya ko in furgura abin da aka saukar mini da wani abu wanda ya tsara mu ta jehin kaina ni bisa ga zaɓin kaina in yi hakan in ni haka ai na zaɓin shi kai ce in biyu ka ce musu bani bin komi illa ma yuha ni ban da abin da nake aiki ne face abin da aka yi wahayin sa zuwa gare shi ai la attabi'u illa ma yuhihi ya rabu sai abin da ubangiji na ya yi wa aikin zuwa gare ni fa ana abdu mamuru ni bawa ne wanda ake umurta umurni Allah ne ke yi wa rasulun muballighun kuma ni manzo ne mai iyarwa a madadin Allah ba ku ya gani Allah inda kuna ya gani Allah ba sai ya aiko muku ba ku ga ganin Allah ku tudriku al-absar Allah a ganne ba ku gani annabi Musa ya taɓa jin daɗin magana Allah ya ce da ne a anzuru ilayk Allah ina son Allah kai min baiwa yadda kan bani dama ni ji magana ka da Allah ka taimaka min in dangane ka موسى ce ترى لن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه نعم فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وفنجد ماذا كنتم فيه فلما جاء موسى للمقابل موسى كان يجانا ومو لمكتير هذا يجب أن يكون muka zo aka yi magana ya ji daɗin magana Allah sai ya tsirar da arin ya zurgule da Allah sai makamin in gane ka ra'ayar ayi wanda ni ji magana kuma kana faɗa kunne na na ɗauka ya Allah ina son za ga zafin ka sauka ya ce nan fara in za ka iya gani nan duniya ban zanuwa da ita a girma Allah ya girma haske Allah ya haske ka bawa ba zai iya gani Allah nan duniya amma cikin ni'imomin da zai wani aljanna akwai ya ba su dama su gani su gobe lafiya duk ni'imar da suke cikin da ta aljanna in Allah ya ce kuna bukatar ƙari na aljanna su ce wallahi ba mu da bukatar komai Allah ka fara da huskokin mu ka nufantar da mu ka ba mu gidaje aljanna ka ba mu tsoron giya ka ba mu tsoron madara ka ba mu alhariri ka ba mu dibaji ka yi mana mun da yi agogin mai zinari Allah mi muka bukata ya ce ai na muku alkawari ko ina da damu sai to Allah in kan ba mu gani wani da zai ce to yau zan da samu da ku gani. ni sai Allah ya bayyana da su Allah ya sa mu na cikin wanda Allah yake bayyana da su amin aka ce kai sun mance cikin aljanna suke saboda gari. to shine amanan duniya Allah bai gani amma shi yana wata hikima ta ce ta karramawa da girmamawa da ni'imtarwa ya sa ne su gani. shi وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة zuwa ubangiji kallo Allah ya sanya mu cikin masu kallon amin da ubangiji mai daraja to shi na yake mu Musa amma Allah ya tunzuru ila amma ne ko kallo ka zuwa ga ga ɗan doki can na kankara kama a ce yanzu mutum ya kan ya kwahe zumari da ido kankara ce tsantsanta aka ce kwahe wancan wancan dutse ne lokacin da falon ma ta jalaran buhun da ko hmm. ya Allah hudaka lokacin da Allah aka ce ya bayyana da wani abu na haskenta da dutsen an ce masu kasance sun ce bai wuce kamar a buɗe kusurwar da allura ta shiga ba a fuskantar zuwa da dutse na haka ya amma kuma dutse ne ya kasa haƙuri sai ya yi rugugugugugu ya nike gaba ya zama gari ba Allah Musa ya gani ba rugujewar dutse ya gani zai faɗi yana somar mai hankali shi ya inda ya ji Allah ba gangan jikin bai yi magani Allah yana yana mutuwa har abada don ga dutse ne ya yi mutuwa har abada ya zama liƙaƙƙen jari gaba ɗaya ya nike saboda an ɗan da wadda ke Allah don haka girma Allah ya girma wa ‘yan uwa to shi ne nan aka ce ma an Muhammad da Allah ya yi ƙoƙari ya zo da wani littafi ashe bawa bai da abin da zai yi zama da biyar da matsala in bayan ga abin shari'ar da Allah ya saukar da shi ko shari'ar da aka saukar ma manzon zamani ya bi ta kai da ƙawa ibada da aƙida da mu'amala ita an mahita gare shi ga wahalar duniya ita an goda da babba gare shi zuwa ga tsira gobe kiyama Allah ka ba mu ikon ɗabbaka shari'a ka akan mu shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala annabi ya ce ni kam in attabi illa ma yuha bani bin komi sai abin da aka yi mini wahayi inni akafu in asaitu rabbi ina jin tsoron in lissaba ma ubangiji na ga abin da ya umurce ni ina jin tsoron mi azaba yaumin a azaba wani irin yini mai tsananin girman musiba yinin yinin nan na kiyama azaba yaumin shadidil hawli wa huwa yawmul qiyamah aka ce annabi ya ce Allah yake da kai da ka gaya mai saba ma Allah ka kawo ni abu na kan yana haifar da azaba don haka jin tsoron azabar Allah ya tsare ka daga bari dukkan abin da Allah zai shirya annabi ya ji tsoron duk darajar shi da Allah ya duk kimar duk kwarjinin shi duk girman ya ji tsoron ya saba ma Allah saboda azabar Allah eh, saba ma shari'ar Allah saboda saba ma shari'ar na haifar da azaba in annabi ya ji wannan tsoron fa min ba bi na hanu aula mu muka kowa mu da dama wasu mutane muke ba mu san matsayin da aka yi Allah ba in ba bayi ba amma shi matsayin mafi mafifici ne zaɓaɓɓe wanda ya fi kowa daraja amma yana tsoro da taɓa shari'ar Allah ta gwada kada ya mai Allah in shi da abda wanda daraja yana jin tsoron taɓa ma shari'a ba min babin hannu Allah mun kai kowa cincin kar ku ji tsoron taɓa ma shari'a saboda Allah ya ba uban kowan mu na ba uban kowan mu na bai haihuwa ba a haihu shi. Sai ta bayyana zuwa bayyana kan ihi nasu yurihim bihi khairan aw yasrifu anhum bi sharr Allah bai da wata dangantaka da yake yi ba bayan shi akan dangantaka ne ya ba su alkhairi ko ya juyar da wani sharri daga bare su illa bi da'ati sai dai ga biyayya gare shi ita biyayya ita alaka ko da Allah Allah ya ci ku yi Allah ya ci ku bari ku bari to haka idan mutum yana so ya girma ya samu karama ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali a wannan gidan na duniya a samun inda Allah ya bai ya yi alƙawari zai ciyar da duwan da ya kawo ciki abin ka sanya farin ciki ga mutum ya yi da'a da shari'a sai a sanya ma abincinsa albarka a sanya ma mutaninsa albarka a sanya ma gidansa albarka a sanya ma dukiyarsa albarka in ba haka ba sai ya fara dukiya a daidai mai wadon zuci ga wahala ga kuma rashin wadon zuci sai a azabtar da shi da yawon gida da yawon fakewa amma ba tare da ta hutar da shi don haka yan uwa girmama shari'ar Allah saboda annabin Allah yana jin tsoro ya saba da Allah saboda azaba yi mai girma sai Allah ya ƙara ce mai kullau sha Allah kullau sha Allah ma talautu alaikum wala فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا, أفلا تعقلون الله يتشي مسو النبي صلى الله عليه وسلم قل لو شاء الله دا الله ياسو ما تلوثو عليه الله يأتي إذا بيتو بدا بزن كرم تامو القرآن بزن كرم تامو القرآن يكون قرآن wa ma talautu illa bi mashi'atin ta'ala ban karanta qur'ani ba sai bisa ba yarda Allah shi ya umurce ni in karanta li'annahu min indi saboda littafi ya fito daga gurin shi ne wa ma huwa min indi ba guri na ya fito ba wala adarakum bi da ma ban sanar da ku wannan qur'ani ai wala a'lamakum bi ala da ma ba sanar da ku wannan qur'ani mika da halshe faqad labistu fikum umura na zauna cikin ku rayuwa mai tsawo a yi ɗari milan. na zauna cikinku a gabanin shi tsawon zamani muddata arba'in na sanata shekara arba'in min ƙablin ƙura'ani a gabani a sauke mini ƙura'ani la a wa'ana wa wala a taluhu a rai ban gan shi wani in karanta shi a kan shi yanzu zaman da ni cikinku shekara arba'in ban zo muku ne ce muku ga abin karanta bai ishe ku ku zama masu hankali afala ta ake nuna ba za ku hankalta ba ma'ana afala ta sa'ali nuna ukulakum fi tadabburi wa tafakkuri ba ku amfani da hankulan ku ku lura ku yi tunane ne ta'alamu don ku sani annan misla hadal kitabil mu'ujizi. irin wanda littafin da ya gajiyar da kowa ya kawo irin sa laisa illa min indillah ba ya kasancewa a kowa face gurin Allah madaukakin sarki wa annahu ma dala'a haka alal imam al-fakhr ya ce inna kuffara shahadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min amali umrihi ila zalika al kafirin makka sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga farkon yaran ta tafi har lokacin da ya kai shekara 40 Allah ya aiko shi wa kanu alimina bi ahwali sun yi kowa sani halayensa na gaskiyarsa amanarsa wa annahu ma dala a kitabu bai taba karatu wani misali wala ta talammaza li ustadin bai taba neman ilimi ga wani malami ba wala ta allama min ahadin bai taba neman ilimi na kowane iri ga kowa ba summa ba'da inqirabi 40 sanatan sannan bayan shekara 40 ja'ahum bi kitabil alkitab ya zo musu da wannan alqur'ani mai girma almustamil ala nafa'is ilmi alusul wanda ya tattara bisa ga tsadaddun ilmumukan tauhidi wa da ilmi al'akami da kuma ilmin mukan hukunce-hukunce masu zurfi wala ɗa'ifi ilmi al'akalami da kuma tausasan ilmin mukan halaye na gari wa a sarari ƙisasil da kuma a firar da a cikin ƙisoshin annabawa wa a jaza an ma'ara da ke ulama duk malumar laraba suka gaza bijirowa da kamarsa wal fusaha da fasihar wal bugan wal bugan ga Allah da Allah ya wa balada mun da ma laraba abin da suke tin kawo da shi su fasiha ne mutum ya tashi ya rera waka ko ya tashi ya yi kuduba wadda za gajiyar da kowa ya kawo su da ma haka ake in an haɗu makka a jahiliya mutum zai tashi ce mu kabilan gidan wani ne mun shahara da waka ya tashi ya rera waka ya rera waka yace in eh, akwai wanda zai isa ya kawo kamar wakan nan ya tashi wani ko ya tashi ya nas ya yi hudu ba wanda ta kai matsaya ya bi dangin ya bi matsayin haka aka yi to amma da ƙur'ani ya zo sai suka gaza mu'arada in aka karanta a ƙur'ani sai su gaza abinda za su kawo wanda a madadin aka ce wa kullum man lahu aqallun kenan duk da ƙur'ani ya zo ya ga da fatihai da manyan malumman larabawa to duk wanda an da hankali salimin kusacce daga garwayin kin gaskiya ya alamu annan min hada la yakunu illa ala sabili ruhi wa tanzil irin wannan littafi bai gama sai ta hanyar sauka Allah da saukarwa duk mai hankali na gaskiya kuma aka yi. na karanta muku magana amr bin jamus ko hmm. yace inna hadha alquran law wujida fi falatin min al-ardi wa lam yu'lam man wada'ahu hunalika ba la shahidat al kulu salima ala annahu min indillah yace wallahi lisayin da aka bai cikin dokan daji har ka wanda ya ajiye shi sai a dauko a karanta yace wallahi gun mai hankali lafiyayyen hankali bai da garwaye da son zuciya sai shi da wannan qur'ani littafin Allah don haka ya kalmar shahada ya musulunci don haka wannan kenan karyata alqur'ani duk wani mai hankali ko kuka ciya ta qur'ani magana Allah to kenan faman azlamu mimman iftara faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati haka إنه لا يفلح المجرمون أكيد تنبيه استفهام الإنكار معنى كوري سوى أي لا أحد أظلم باب وان دي مثل ظالم مما نفس لك على الله الكريم وان دي كالكرة الجن الجنجنا تجعل والمقصود منه نقل الكذب عن مقام الشريف كوري كريا daga النبي صلى الله عليه وسلم sun suna cewa حيث زعم المشركون أن هذا القرآن من سنة محمد شاء محمد يصنع عنك الله يكتو wannan ai ba wanda an mafi zalunci ne mutumin da ya rike wani ƙarya ya jingina ta da aukar zaba mai ayati kuma babu zalunci duka ga irin mutumin da ya ƙarya ta ayoyin Allah lokacin da ta zo mashi ai kazzaba bil haqqi allazi ja'a bihi rusul wanda ya ƙaryata gaskiyar da manzo manzanni suka zo da don mutumin da mafi girman ƙarya mafi girman zalunci mutum ya kirkira karya ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba yana daga cikin manya manya manyan kaba'irori kazalika yana daga cikin babbar kaba'ira mutum ya gaskiya ya ce karya ya ce Allah madaukin sarki ce to a sani inda mu lalle yadda al'amarin nan Allah ya yake la yusrihul mujrimuna ba su laifi ba su rabanta da samun fatan kai ga wani wasu ta alkhairi da sai masu da suke sauna ila ya kudu bisa adati malir ta kabal ijira wa kaddarbar rusulan kira ba ya kai ga cin nasara mutumin da ya karyata ya yi dangancin karyata gaskiya ya kuma karyata manzanni allah wanda suka zo da dare allah madaukakin sarki ya faɗi hukunci kuma ya faɗi abin da zai asaka mako babban laifi ne mutum ya kirkar a yayi jingina ko da Allah annabi ya wuce ne jingina ma Allah ƙarya babban laifi ne a kirkiro abin Allah ya fitar da gaskiya wani ya ce bai yarda da ba an to duk wanda ya ga waɗanda abubuwa lallai ba ya samu rabban sabo gaskiya Ni ya rayu duniya ya rayu su shi Allah Ni ya koma lahira kuma zai koma su shi Allah da haka dan uwa mu yi ta don gani akwai wato kan ƙaryatawa ta alhiski bayyane waɗanda ba kowane mutum kai ne suna da karanci masu tsariyar kyan ƙarya ne ɗan kaɗan ne amma akwai amma akwai ƙaryatawa ma'anariya baka ce ƙarya na ba amma kuma ka ƙi aiki da shi halayyar ka saba da ka ƙarya abinda ka yi imani da shi na kasuwanci ga hainan ka tsaye cura da kana biye da shi rana ba ta hana ka dare bai hana ka tsoron bai hanya bai hana ka kai tsoron hasara bai hana kullum ma'aikaci abin da ya imani da shi gaskiya na duk wahalar da yake samu sai rike tura cuɗe ta wahalhalu saboda ya yarda da abin nan gaskiya ne. to ashe wanda mutumin da kaga ya yi zaman na yawa shari'a kullum washegu washegu zagi aka yi sai an da sai hmm. ka batun jiya ko ba haka ba to haka nan kai ma kawwa qur'ani ka ba ka baka ce ƙarya na ba amma baka yi aiki da shi ba kuma baka yi ne aiki da shi ba kai ƙaryatawa al maanariya ta ma'ana gaskiya baka yi kai mujafara ƙarfin halin ƙaryatawa da baki ba amma aika cikin zuciyarka baka gaskata al-qur'ani ba ka ba su aiki da shi ba ba ka hitanar kun da aka wa waɗancan mutane ba ka shi yasa munafukai suke da matsala aka ce gobe sai sun shiga rango mafi kaskanta ga wuta sannan a sanya kafirai saboda haka suka wa Allah su gwada ma Allah kamar bai sa inda an kai kamar bai sa a su ba kamar bai ganewa sai a ɗan yi mai kamar bai ganewa takaicin haka Allah ya ce munafukan musulmai masu zama cikin sama musulmai amma ba su son Ƙur'ani ba su son shari'a ba su kaunarta ga zuciyarsu aka ce gobe lahira za a saka su rangu mafi kasa mafi kaskanta cikin wuta sannan a kawo kare a su babu kuma Allah ya ce lan ta ji da lahun tsiran ba ka taɓa samu wani mai taimako daga tun kuɗe musu kafirai a hitar da su gobe lahira wannan yana gwada muna mu yi ƙoƙari mu daure mu kammil wanda muka faɗa mun yi imani da Allah a bayyane mun yarda da mun ji daɗin da ya aika muna annabi Muhammadu an an ambace mu sallallahu alaihi wa sallam ita ma shari'a ta rinka tonkusa mu ta rinka tare mu ta rinka cilasta mu ta rinka azamu ga abubuwa in ba mu yi haka ba mun zama layi munafukan musulmai abinda suka wani da min abin abin suka wani da ba abin suka aikata da wannan kuma yana da nakasu da hasara gobe kiyama Allah ya tsare kenan mun yadda wasu kai hasara kada mu yarda mu yi irin ta gobe kiyama Allah ka taimake mu ka karfa imanin bisa da aiki da littafin sai Allah ya ce malaukakin sarki ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون نعم ويقولون شفعاؤنا عند الله قل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون ubangiji madaukakin sarki ya ba annabi labari ya ce ya abudu ne min dunillahi su kafirai suna bauta ma wani koma baya alhali wannan bai da hakki da su bauta amma suna bauta wanda yana suka bauta ma la yan farma abinda bai amfani in suka bauta su ne kuma ko su ne waliyai wasu ba su taro ce ko su sauran gunki ka su bauta amma suna ba a waliyai irin da'a da aka wa kuma suna da itikadin abinda masu bautar gumaka suke da itikadin kudurta cikin zuciya na cewa suna kanyo su ma suna ɗaukar bin suwa da ɗin na yana kanyo yana kawo arziki yana kori jina yana ɗaga da rajiya to shi ne Allah yake sun bi abinda bauta ma abinda la ya durruhun bai cuta musu sun bi bauta ne wala yan fa'uhun bi ibadatu kuma sannan ba su amfani su da ibadar da za su yi malai wahaza wa hadha bayanun li mushrikina wannan bayani ne Allah yake da munanan ɗabi'un kafin rai. ya abu duna al'autanar na iya jimada suna bauta mu gumakan da suka tandararru ne la ta kajiru alajar bi ba ta iya jawo musu amfani a wadda ke ko kuma tun kuɗe musu cuta amma tare da haka waya kulu na ha'ula a shafa'a una inda lafiyarci waɗannan su ne masu ceton mu gobe gune Allah wa yaqumuna anna al-asnama tasawlahu ma annaha hijaratu la tusir wa aka tasaw suna riya gumaka na ceton su alhali gumakan nan duwa su ne la tusir ba ta gani wa la tasma'u ta yi kama da wanda mutu ya yi shekara ɗari uku da rasuwa ya dawo yana kira ne shehu ka agajini sun yi kama ko ba aikin shi ya yi kama zai rike Allah Allah Allah Allah Allah Allah amma kuma ita ta yi tsada ce shi ne shi a ce wannan tsayin burkai na ba Allah shi kare in an ba shi Allah bai shi amma in ka ce hoton shi yanzu kana ganin shi ne yanzu ana kashe kashe ana bala'i wannan shefin nan ya fi zai launin bisa ga Allah hmm. inda bai yi mai nauyi mai an faci Allah zai gwada fushinsa amma sai ka ga baya da wani damuwa kwarai in aka ce Allah na an kawo amma in an taɓa hoto haɗai na shehu kan a taɓa komai na shi hoto ɗaya ɗaya kama a keta billahi da biyan ana bala'i zai kai ga hayya kashe rayuwa ya ba da rayuwa ta ya mutu saboda wannan ne ni jawo wannan saboda yana da itikadi wannan mutum yana da tasiri ga rayuwa ta duniya da gobe lafiya shi ne Allah ya ce sai su dora cewa gumakan da suka bautan mu suka ceton mu gobe Allah ya ce kul tambaye su ce waya kuluna haula isbaru Allah ya ce to ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lam samawati wala fil ardh yanzu za ku gaya ma Allah abinda bai da ilimin sanin sa a cikin sammai guda bakwai da cikin ƙasa ka gaya musu a tuku biruna Allah ta'ala bi sharikin aw shafi'in ka'inin fi samawati aw fil ardi wanda ya kasance cikin sama ko cikin kasa la ya'lamuhu jalla wa ala Allah madaukakin sarki kuma a ce bai san shi ba wa huwa allamul ghuyub kuma shi shine a matsayin abubuwan da aka yi amma kuma aka aka wayi gari bai san wannan da ceton nasu ba allazi ahada ilmuhu bi jami'il kainat Allah nan da ilmin ta ya kewaye komai amma kuma yanzu suna hada da Allah ga wasu masu ceton su gure Allah gobe haka ce wannan tambaya ta ibilisi ake yi musu subhanahu Allah ki karfi ya tabbatar ma Allah ai da Allah wa taqaddasa amma yaqulu zalimun Allah ya tsaftace ya tsaftace abin da mai suke faɗa wa yuntibuhu ilayhi al-mushrikun abin da mushrikai suke jingina ma Allah na abokan tarayya wasu su jingina mai mata wasu su jingina mai ɗa wasu su jingina mai abokan tarayya Allah ya ce shi ya tsaftace sama da ƙasa bai da mata sama da ƙasa bai da ɗa sama da ƙasa bai da abokin tarayya sama da ƙasa bai da kama sama da ƙasa bai da tamka in yake aiki wanda aka wa bayi ba wanda ita yi musu yanzu Allah ya ce ya yi yaji aiki ba zai rufa wallahi sai dai kasan musu shekara suna gosa duk wani yanzu da hajjira babu mai hafala yawa mutane ne gonaki gonakin sai musu ruwa ko akwai babu to duk da babu kenan Allah ya kamsata a same su da abokin tare kenan ko kun kira wani kiran banza na kun kai bai kara muku ajalin ku bai ba ku arzikin ku bai rage muku komi bai tun ku ne muku cuta an yi fari Allah ya sa bayinsa sun yi fari kuma za ku yi ku da Allah wani mai ceto da a ce ceton sa gaskiya ne akwai shi gobe lahira ya gwada ceton ku tun nan gonakin mabiyan shi su samu tsake mai kyau kada su gafari kada mutane su fiti mutuwa kada su yi rashin lahiya amma duk da ba su da cece su nan suka taimaka musu ba Allah ya ce to babu su ne su subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki daga bare abokan tare wa ta'ala ya dauka amma ya shirku daga duk abin da hawa masu da su komai aka hada da Allah abin nan babu shi ba gaskiya ba hadawa ɗaya ne kun kai za'ama akan riyawa amma hakika ne al'amari babu wannan abin da kuka riya Za ka ɗan uwa ce don kowa saka ki kaka ƙudurta arzuta wa kowa wani ya ce ma yana da wata hanya ta arzuta ka ce karya shi ka arziki na Allah walau tabarna la kana rizqu yatlubuna lakinnahu kullu kan insanu min ajali arrizqu fil lawhi maktubun ma'a ajali arziki cikin kitabul maqazir da aka rubuto ma abin da suka samu kai kowa bida ba ka wuce abin da aka rubuto inda ƙarfin bida ka sa samu da kai ka san ka isa ka fara dukiya irin ta wani ba wallahi inda ko rashin bida ka sa tsiya da ka san suwa da ba su cin abinci saboda jikinsu bai iya zuwa rana amma sai Allah shi arzuta shi da mai kokari don haka nan muna gane Allah shi adda kamala shi ya kamata mu dogara gare shi duniyar mu da lahira wajen neman lahira mu ne Allah wa idza sa'alta fas'alillah idza sa'anta fasta'in billah in zaka nemi kai roƙo roƙi Allah kar ka kudurta kowa cikin zuciya in ma za ka yi amfani da wani kaya kuma kana ganin mai kirki ne da Allah kai makamin da addu'a amma kai ma kar ka kanka saboda Allah ya ce mujibul mulkarra أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله نعم. قليلا ما تذكرون haka Allah ya faɗa a suratul maryam yace amma yujibul mutarra yanzu don Allah wanda ke karɓa man matsacce idza da abu ya kiraye shi ana haɗa shi da wani ai bai kamata ku duba fa duk wanda ya mutu ya roƙi Allah har da kafiri na ya roƙi Allah har da shenan ya roƙi Allah Allah ya karɓa ya ce rabbi anzirni ila yawm rasul ya ce fa innaka minal mundarin ko ba haka akai ba haka akai kuna gani duk wanda mutum yake in ya koma ya ɗauka yau babu kowa sai Allah Allah na biya mai ruwa ya roki Allah da gaskiya ko ba musulmi ba ne ya kasanta yau bai san wani mai ceto ne ba mai taimako na ba Allah ba yanzu Allah na kawo ya da shi ya yasa da Allah ya ce hayyan ku da addu'a wanda aka gado fa inna halaysa bainahu wa bainal lahi hijab ba ta ta tsakanin da Allah bayi na Allah Allah ya ko ka yi kan zalunta yake Allah ka ga abin da bawanka ya yi mini wani Allah ka isa min zunda ba ya gwada min ban da ƙari sai gare ka Allah ka sanya min kai ka zama mataimaki gare ni wallahi Allah bai kalle ka akan har bai kalle shi akan don haka duk da Allah mujibul muqarrabi to duk wani magana da duk wani abin da kulumboto da wani zai maka kaman ta da shi ka dogara ga Allah ka tsabtace Allah daga bari abokan tarayya wajen arzukawa ko wajen karewa daga wahala ko wajen abin da shahidu bai ko wajen ɗaukaka darajar a lahira ka kudurta ba kowa sai Allah ba da sai Allah ya ce وما كان الناس إلا أمة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا اختلفوا نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الله يقول ما كان الناس إلا أمة واحدة متعلم مستقن شبع داع فاشي الأمة قدع على دين واحد وهو الإسلام شيني الدين المسلمين أن يقرر لك على بندر با الدين بندر المسلمين min ladun adam ila nuhin alayhi salatu wassalam daga lokacin annabi adam alaihi salam har zuwa annabi mun karni goma shekara ɗari su kare wasu shekara da aka yi karni goma babu wani addini banda musulunci sai lokacin zamanin annabi nuhu aka dora shenan ya shigo mutane ya ɗauko su mutane kirki ya ce ma ɗiyansu sai ce kakku bari hotunan dokin ɗin da ya bashi kun hotunan su ku aje irin waɗanga masu alkhairi bai kamata mu manta da su ba sai aka ɗauki hoton su aka aje aka nan shi na ana nan duk fiɗin suka ƙare ɗiyansu suna nan suna ganin hotuna waɗanda ubangijinmu ne masu daraja da ɗiyan su kauce sai ce ɗaya sai ce ma ɗiyan su jikokin su kun ga waɗanda suna ubannin su kago wato kuma kusan ji ba ai suna ubannin ku kabota siyasa ko hoto yake da hadari ke bance na wani mutumin kirki saboda kana kana dauka shi gidanka kana ya dan kana azu hannu ne ya kwabe ka kwabe to ka gwada mai girma wata rana mutumin ne ya tabbar mutum da shi Allah don albarkacin malama an fara samun rakiya ko ba samu ba an saboda ba a roƙon Allah da albarka kowa walillahi al-asma'ul da fad'uhu biha Allah yana da sunan da ke kyawawa ku yi tawassuli da sunan da ke يا عزيز يا جبار يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا لطيف komai kaka so ka roƙa ga Allah cikin sunan mai cinta akwai wata sifar da ta yi kama da wani abu. ne don haka aji hoto yana da haɗari ke banci na wanda aka ganin girman ka ke da addini to shi na dai kawai sai waɗannan yara suka dawo suna bauta ma waɗannan mutanen da aka ce musu suna uwayen su bannin suka bauta ma shari'a ya ci nasara a nan shine Allah madaukakin sarki ce dauri babu wani babu wata aqida illa addinin musulunci tun daga lokacin Adamu ila Nuhu har zuwa annabi Nuhu nan ne aka samu fafatalafu fi dinihim sai suka saba cikin addini wa tafarraqu shi'an wa hazaban suka rabu ƙungiyoyi daban-daban qala ibn abbas abla qabla tikada bayna adam wa nuh asharat quruni tsakanin annabi adam da annabi nuhu karni goma kullum ala islam dukkan su huce bisa ga musulunci sun ba waka al-ikhtilafu bainan nas sai aka samu sabani tsakanin mutane wa ubidatil awthan aka bauta ma gumaka aka ci gaba da bautan gumaka wal awthan gumaka wanda aka yi da itatuwa da wanda aka yi da zinari awthan shine wanda aka yi da itatuwa asnam wanda aka yi da zinari ko mai tsada to shine daga nan ne fa ba sallahu rusula sai Allah ya ci gaba da aikowa da manzanni mubashiri na suna masu bushara ga waɗanda suka gaskata abinda Allah ya umarni da shi wa munziri da suna gargaɗi ga tsoratar da mutane suka saba na da manzo manzanni suka zo da shi Allah ya madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba domin kalima da ta gabata daga gurin ubangijinka ba ma'ana ba don da Allah ya riga ya yi hukunci bisa akirin jaza ila yawmin kiyama, ba a hukunci sai ranar tashin alkiyama Allah ce wallahi ba don da haka ba Allah kuma bai ta tada alƙawari lakum biya bainahu bima kalu fi yakun da an yi hukunci tun nan duniya Allah ya saukar da azaba da masu hukunci wanda dan wuta ne wanda aljanna tunan duniya Kuma sai a bari alfajja ya yi ina gaskiya ina ina Allah yake bayyana sai ya bayyana wajen kai makara waɗanda ke kira a jihar sai ya karfafa bayanan su da dalilai sai ya rinja da shekan da su ne suka fi tasiri bisa ga waɗanda suke kira wani Allah tun ya mara bambancewa kafin abin da zai bayyana da hukunci na gama gari ranar tashin kiyama Allah malaukakin sarki ya ce سبحانه وتعالى ويقولون لولا ويقولون ويقولون لولا من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم فانتظروا إني فانتظروا إني معكم ya kuluna suna cewa lau la mun jira alaihi ayatul barri to zumi ba ta kamar aya daga gurin ubangiji ka ma'ana wa yaqulu haula in kafaratul mu'anidun wadannan kafirai masu daurin ka za su dora cewa Allah unzila ala muhammadin mu'jizatan min rabbi bisa ba a saukar ma annabi Muhammad mu'jiza daga gurin ubangijin sa kama ta da lil anbiya'i kamar yadda mu'jiza ta kasance ga sauran annabawa da bani da minan naqati aka aika Musa da ruwa wal asaka wa Musa sanda waje da hannu Allah ya ce a faƙul ka gaya musu inna bar gaibu inda Allah gaibi ma'ana umarni da al'amarin gaibi na Allah ne ba wani na cin cewa wala ya ci bi ayati bil ayati illa hu ba wanda ke zuwa da al'adikun zuwa da wata aya wanda ta ce ta al'ada abin da ta sani ta ce Allah babu ko inna ma ana muballighun ka gaya musu kai mai iyarwa ne da Allah abin da bi hakkin ka an aiko ka ka iyar kuma ka iyar don haka fantaziru ku jira kaza Allah ne ma wa bainakum ku jira hukuncin Allah tsakanin mu da ku inna ma kun muntaziru mu ma tare da ku masu jira ne man manyan ta zuru ku muna daga cikin masu jira abin da ku. auku ranar tashi a gyara don haka abin da a haƙƙin mu ya yi aiki da gaskiyar da ya ji ya bar mai jiya mai fitina da rigingimu ya rike addinin Allah ya dandare aqidatan wa ibadatan wa mu'amalatan sai sun cika uku suka zama addini aqida ingantatta tsakanin ka da Allah ka ba shi tun da su kan kai ka kadai tashi da gabashuwa ka kadai tashi da kashewa ka kadai tashi da rayawa ka kadai tashi da komi bayan shi kuma ka dawo ka kadai tashi da ibada sannan ka taho kai ibada nan kuma da shara na uku kai mu'amala da mutane na gabanka na daidai da kai na ƙasar ka kai mu'amala da su daidai da abin da Allah ya shara wannan shi ake ce ma bauta Allah aqida da ibada da kuma mu'amala shari'a don haka dan uwa Qur'ani yana kira mu ku bi Allah da kadaitawa ku kyautata ibadan mu ku yi ikhlasi a cikin ta ibada ta sallah da azumi da zakka da haji da sadakoki da kuma kyautata mu'amala mu yi mu'amala da gaskiya banda lunduwa wasu don an yi su wayo a kasuwanci banda zuwa wasu da an yi su kari ga mukamin gwamnati ko wani makamanci wannan don kada a zalunce kuma don an yi su makami an yi su rinjaye an ta inda aka kare su duka mu kyautata wannan in muka kyautata duniyar mu za ta yi kyawu gobe mu za ta yi kyawu Allah ya ba mu iko kuma nan za mu dafa ayar karatun mu na yau insha Allah sai gobe Allah ta ngara inda ma karanto da dai Allah ne mu na muwafaka muka karanta shi wa da addi dai ta hanyar biyayya ga maganganun maluma abinda muka yi kuskure kuma ba da gangan ba ne akwai wanda ya yi kuskure ya tunatar da mu gyara anan da ke cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو مالك ووصينا بيدك ما رضي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم